Matafiya Abuja, Lagos ko Kano ta jirgin sama na daukan sa'o'i uku zuwa hudu kafin su isa filin saukar jiragen sama mafi kusa da Jalingo da ke makwabciyarta a Yola fadar jihar Adamawa. Ga abin da wasu daga cikin fasinjoji arba'in da 48 na gwajin farko da ya sauka a Jalingo fadar jihar Taraba daga Abuja ke faɗi jim kaɗan bayan saukar su a jirgin Overland Nigeria. Mawakon mu bita Yola daga Yola mu hau mota kusan awa uku zuwa Jalingo. Gaskiya abin farin ciki ne ta yaya kake ganin wannan zai haɓaka ayyukan kasuwanci Ha zai taimaka sosai domin da zuwan wannan jirgin a jalingo yanzu business zai budu maimakon mutanen su bi ta yola za su zo nan dare ba wani wahala kuma akwai connection so yana da kyau mun sauka yola sai mun bi mota awa biyu da rabi zuwa uku kuna mu iso jalingo to wata ma jirgin baya zuwa sai ka kwana yola da safe ka wuce rashin kyawun hanyoyin sufuri da suka haɗa jihar taraba da da sauran jihohin Najeriya in ji wannan matafiyi kuma ɗan kasuwa na jawo harkokin kasuwanci da na yawon bude ido a jiha mai gandun daji mafi girma a Afirka ta yamma da kuma ɗimbin albarkatun ƙasa da kuma mu'addinai cikas. Mu samu soki na fly daga nan zuwa Abuja da muna wahala daga nan zuwa Yola ga hanya ba kyau sai ka yi wajen awa uku kana hanya zuwa Yola. Kagan irin kasuwanci ma zai samu taimako zuwa wannan kata din. Da yake zayyana dalilan dalilan da suka sanya gwamnatin Taraba fifi ta sake farfado da aikin gina filin saukar jiragen sama wadda aka soma shekaru goma sha biyu da suka gabata amma aka yi watsi da shi sau biyu. In ji gwamnan architect Darius Dixon Ishaku su ne na sauwaƙawa musulmai masu niyyar aikin hajji da kuma kiristoci masu zuwa aikin ibada a ƙasar Urshalima irin wahalhalu da suke fuskanta wajen sauke farin lansu. Niyana shine ɗauki mutane a nan ikai su ga shaka gwamnati. park kagan wannan zai sa mutane su so su zo nan su je su shakata a mambila ko gashaka ko kashimbila ko waɗansu wuraren da muna da shi na shakatawa a nan tarawa muna da tunani zuwa gaba har da kayaki na gona imu da muke yi za a iya faya da su da jirgin sama in ka duba a can eh, cikin eh, filin jirgin sama a kasan shi za ka gan container container container to na bude su store store ne na kayan da an nome ana so a kai ta mutane garin ko kasan. Mazauna ƙauyuka da ke hanyar motar numan zuwa Jalingo da kuma Yola zuwa Jalingo sun nemi gwamnatin tarayya da ta sanya aikin gina hanyar a kasafin kuɗinta na shekarar dubu biyu da goma sha shida. Sunana Abraham Sinas Mamman wurare daban-daban suna bin hanyar nan daga wajen hanyar nan har a linkin zuwa ta Lagos muna roka a dube mu da idon rama yayin da ake maganan gyaran wasu hanyoyi a dubi mutanen mu Filin saukar jiragen saman wanda ake sa ran zai fara ɗaukar mani ta aikin haji mai zuwa zai rika jigilar fasinjoji sau uku a kowace mako. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, Najeriya.